waɗanda suka kori annabin Allah daga ina daga ɗakin Allah suka kori manzan Allah salasalan daga Makka manzan Allah ya fito bakin gari ya kura Makka ido ya tsaya ya juya yana kallon Makka sai na abokan yana jiran shi yana yake Makka Allah ya sani duk garuruwan da ke duniya ba wanda nake kauna kamar ki duk wani gari da Allah ya yi a bayan ƙasa ran da manzan Allah zai babu maka kenan ba garin da nake kauna a cikin raina kamar makka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ba domin mutanen ki sun kore ni ba da ba da zan barki ba da zan fita suwa suka kore shi kafiran maka wa ma kanu awliya'uhu ba su zama waliyansa ba ba su zama majibincinsa ba su da ya kamata Allah ya musu albarka ya sanya su makwabtan ɗakin Ka'aba majibinta lamarin ɗakin Ka'aba amma yanzu suke koran masu imani daga makka kuma su ce Allah ba zai azabtar da su ba Allah sai ya azabtar da su shi yasa Allah ya tattara su a yakin badar ya goda musu ranar azabtar da su ta zo Allah ya ce in awliya'u ba kowa ne majibantan lamuransa ba majibantan lamuran ɗakin Ka'aba malamai suka ce ad-damiru ya'udu ila ila aqrabil masjid saboda haka masjidil haram kenan illa lil muttaquna sai masu takawa mu'minan nan da kuka kora su ne waliyan dakin kaba in ji Allah madaukakin sarki sai dai na aksar aksarahum la alamu sai dai mafiya yawan su ba su sani ba wasu malamai suka ce ah, wa ma kanu awliya'uhu lamir yana komawa zuwa ga ubangiji ba su zama waliyan Allah ba sai Allah ya ce in awliya'uhu ba su kowa ne waliyansa ba sai wa sai al-muttaquna in ka ga mazinaci ya ce maka waliyin Allah ƙarya yake dan baya da takawa mutum bai sallah ya ce maka waliyin Allah ne ƙarya yake yi ba waliyin Allah bane shaki ne dan bai da takawa ba ka zama waliyin Allah sai ka zama taƙi sai ka zama mai kiyaye dokokin Allah mai yin abin da Allah ke so mai barin abin da Allah baya so zama waliyin Allah kuma ƙarya na ce maka abin da ga waliyin yana yi idan ka ne ya gani gaskiyar ba haka take ba ka samu waliyi yana zina da matarka wai a idan ka ne yake gani ba haka ake ba ba shi ne ba eh shi ne amma dai ba shi din ba ne wannan akwai rena mutane hankali bai sallah an ayi magana ce shi a maka yake ya kai kaje maka kake a can wa qalu ya hadha tarakta salataka wa lam ya'lamu anni usalli bi makkati an yi azhar bai tashi yayi ba an yi la'asar bai tashi yayi ba an yi magariba yana zaune ana kallon shi mai aka ce wai kai me yasa baka sallah yace ba wuka tabban ba sai wanda ake ce wali ba ai da suka gani a zaunen nan kaman ni a zaune to ba ni din ne a zaune ba ni din ne dai amma dai ba ni din bane ni din na asalin ina can makka ni a dakin ka'aba nake to da ni aka yi azhar a makka da la'asar da da magriba da isha a kuma gashi a zaune wannan akwai rinin hankali da kai wannan ba ka zama wali sai ka zama mai takawa mai tsoron Allah Allahumma ja'alna minal muttaqin sai Allah ya ce wa ma kana salatuhum indal baiti waɗannan qurayshawa